Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke da kwararre a harkokin noma a Najeriya, Dauda Salisu Muhammad kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Ga dai ci gaban tattaunawar. kuma ana cewa ma ai wai akwai da na 'yan siyasa misali ko shi kake faɗa yanzu misali eh, siyasa ce takan jawo misali ba noman zamba in je a sa sunana a kaya kuma in karɓa in je in siyar a kasuwa. To ai siyasa ita ce ta ɓata komai. Domin kai da aka ba can kai ma ta siyasa ce ta kai ka alfarmar ce ta sa aka baka. to kana tsoron aika mun bayani na na farko ne da na maka da wancan ya zo karɓi kayan hekta ɗari biyu muka ba shi kayan hekta goma sha hudu domin ita muka gani a ƙasa ai kaga ta saman ya biyo mana ta saman ya biyo mana a lokacin ne har ɗan cacar baki muka yi da daraktan ah, cbn na dutse a lokacin na lokacin cewar ya za a yi a ba mutum gashi a takarda cewar hekta ɗari biyu ne a ba shi kayan hekta goma sha hudu saboda me ka gani to amma me eh, akwai gaskiya ta'iwa shi bai sani ba domin me akwai sanda muka ce mu za mu je mu auna gonakin da kanmu akwai manoman da a ciki suka kai mu gonar wani wanda ba nasu ba ka gane idan muka zo kuma muka sa coordinate muka sa za ka ga abin yana overlapping da abu yayi overlapping muka sa na'ura cewa wa muka sa na'ura za mu ga abin yayi overlapping da yayi mun tabbatar da cewa yau to kaga aga ga an yi so daga baya sai muka fahimci juna da shi cewa ai wannan gonar tashi ce wani ya je ya kai ka gane mm. wani ya je ya kai aka aka auna so daga baya ma sai muka tsaye da aikin muka ce gaba ɗaya sai an sake mafin gaba ɗaya aikin ya ja tsaiko daga nan kuma aikin da ya kamata a ce an gama an gama kafin tsakiyar damuna sai da ya kai mu har kusan a tsakiyar damuna ma ta wuce amma ku da a matsayin ku na ƙwararru da gwamnati ko kuma hukumar gwamnati da aka bai wa kwantiragi na ku dinga wannan aikace-aikace ba kwa rubuta foto ne ku miƙa wasu gwamnati misali dangane da irin waɗannan ƙalubale misali ai komai a rubuce ke za a buga a takarda hmm. sannan kuma akwai evidence na mafin ɗinnan. duka za a tattara wannan awan da aka yi na gona za ka hada da bayanan mu za ka hada ka tura ma gwamnati to idan aka zo repayment kuma wato aka zo dawo da kuɗi dawo da yawwa to mm. anan anan gizo yake saka kai tsayin za a iya cewa kamar manoman zaune su kansu suna kawo tarnaki ma tsare-tsaren bunƙasa ko kuma tallafin da ake wa manoma a isa hana tasiri kenan gaskiya kuwa wannan shine musabbabin yana hana shi tasiri sosai da sosai wannan muna magana ya ne kake ganin to in haka ne ya kamata a yi misali me a gyara irin waɗannan abubuwa yawwa masha Allah yanzu abin da ya kamata a yi in dai ana so abin ya tafi normal akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suna neman irin waɗannan contract akwai su sosai mun riga mun san su waɗanda suke aiki tsakani da Allah wanda idan ka nemo ma sai an baka cin hanci za ka bayar sun gwammace su rasa wannan kwantaragin da su baka cin hanci ka ba. da akwai irin su muna da su a nan Kano da sauran gurare jihohi daban-daban so domin su mun dan yi aiki da su gaskiya an kaba. domin har gwamnatin jihar Kano a wannan lokutan ta ka kawo masa aiki kuma sun yi kuma an samu biyan bukata wanda da idan aka ba da tallafi ko kuma aro wanda ake so a dawo da shi a gwada domin abin da kuka dawo da shi shi za a yi amfani da shi a ba wasu manoman so gaskiya bin wannan ɗaukan shawarar tamu da aka yi sai ya zamanto da in aka bayar a kashi ɗari bai fi ga an samu kashi hudu kashi biyar wani waɗanda suka dawo da kayan wannan kashi casa'in da wani abin sun tafi to amma har ga Allah da aka ba ma irin waɗancan sai aka samu yin farko aka samu kashi arba'in da biyar da suka dawo da shi kaga ai an dan samu ci gaba duk da dai ba duka aka abin nan ba amma an samu ci gaba kamar kana hanyoyin dawo kan tambayar ka hanyoyin shine domin su idan suka tashi duk idan suka je so duk gundumar da ta faɗo waɗanda za a ba so dole akwai shugaba ko mai gari ko mai unguwa ya danganta da yanayin wajejen shi ya san wane manomi ne ya san wane ba manomi ba ne especially idan ka mashi bayanin cewa wannan kaya ne gwamnati za ta baya kuma dawo da su za a domin idan ka ba mu fake fake manomi wanda yake na karya na bogi to wannan kai fa za ka biya da kanka domin kai ne shugaba kai ka san su kai ka san iyayensu kai ka san waye mai yi da kai aka dogara da kai aka dogara mm. shi kuma duk ya san manya-manyan manoman manyan shugabannin manya-manyan manoman so zai kawo su to kai kana ma idan ka san wane yana da wasa ba za ka bashi ba domin kai wannan shugaban za ka kawo duk kayan kungiyar da take ƙarƙashin ka kai za ka kawo kai ma haka kai ma haka idan aka za a samu waje guda a tare su. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma dauda salisu muhammad da kuma wakilin a kano mahmud ibrahim kwari sai kuma julia leathers gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine uwa uba. ma na arziki.